Ayya ah, ina Okay. baba, The other representing CONMEBOL and South America. Equal wasan ne ka san na zo daga yadda Messi zai ci mu kai kai a hankali ba gidan nan ta bai kai da kima to kai dari biyu ma zan bayar normal Allah ya biya bil adama Allah ba wani shege ba wani kuremure zuwa ne na aikin Messi eh kalle da kyau zuwa ne na yadda za a zizara mana Let's hope for an enthralling contest between Amin Musa. To ya ake ciki ai yana can Rasha ni na tare nan ana ci zan sallah To ya ake ciki ni yau ba. A ba sai Allah ko. To ya God bless you. God bless Ezan Water. Dan kasa. ne da buta ta na zo ana ci kowa zai je sallah. Portugal and South America. Brilliant ball from Banniger. <laughs> Is this where... That's what they came to see. And he's provided the touch. His arms are reached up to the goal. Quit. Oh, yellow card given. Mulder scores. Tidiak! Tidiak! Tidiak! From mara A ce maka ce mana kai kai ga nan ku samu ruwa ya tahi duk da yau kaga aice. Kaga Messi ai. Wayo, na haƙura. Wallahi na haƙura. amma ku nuna min wani karfen ya buga ba karfe ba ne ba hannun madagwal kai madagwal ba e. bil adama ba ko bil ifriti ne kai har isa ka zo ka ce za ka yi mana I play to Nigeria my country to be faithful, loyal, and honest. And I pledge to my mama my word. And I pledge that kome ya faru Rubazan sare ba. Sarewa ke kawo kopsawa man. <laughs>